السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mali. to har kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wato gabanin dogon zango da muka yi mun kwana a kan babin albada ga masu nambobi mun kwana a babi na baiti na ɗari biyar da sittin da takwas a kansa muka kwana wa yau insha Allah za mu tashi wa min damirin hadiri zahiri la tabbilhu illa ma ihaqatan jala ban san ko an ga wurin ba an ga wurin ko to insha Allah zan karanta kamar da aka saba sai na karanta wa ومن ضمير الحاضر الظاهر la. تبدله إلا ما إحاطة جلاه أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا فإنك ابتهاجك السماء وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمنزا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن النداء وللمنادى الناء أو كالناء ياء وأي وآكذا آيا ثم هيا وآكذا آيا ثم هيا

وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله وابن المعرف المنادى المفردة وابن المعرف المنادى على الذي في رفعه قد عهدا على to za mu kwana nan za mu gani insha Allah in muna iya bayanin shi gaba daya za mu yi in kuma mun ga abin da tanki ya sai mu kwana inda ya sawwara muna nan kan magana cikin kan badar a farkon babi mala ya ce mana badal ya kasu gida guda hudu akwai badalul kulli min alkul sannan akwai badalul ba'dhi min alkul sannan akwai badalul ishtimal sannan akwai badalul mubayin albadalul mubayin shi kuma ya kasu gida guda biyu wannan duk mun yi shi ina dan shimfiɗa ne akwai badalul ghalat akwai badalul nisyan abin da yake badalul ghalat wato shine badali na kuskure ko na mantuwa misali kana so ka ce na ga mutum na ga mutum sai ka ce ra'aitu himaran rajulan kaga qasduk da himar kake